Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وسلم rahim. masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau lahadi kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wannan gabatar da mana ɗauki da labaran duniya da dume su tare da muhammad bauchi. daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraronmu tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na duniyarmu a yau tare da mushtaba adam biye da shi akwai shirin nan na fatawai musulunci tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau masu sauraro idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a kogon agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma ga Muhammad Awal Bauchi dauke da labaran duniya da su. To da farko ga muhimman kanunsu. rundunar sojan najeriya ta yi gagarumin sauyin wajajen aiki ga manyan jami'anta iran ta kirayi da a kawo ƙarshen irin goyon bayan da wasu ƙasashe suke ba ƙungiyoyin ta'addanci ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta fuskanci koma baya a ta na ɗarewa kan teburin gasar League na La Liga na ƙasar Spain. To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. A wani gagarumin kwaskwarima rundunar sojan Najeriya ta yi sauyin wajajen aiki wa sama da manyan jami'an sojojin kasar ciki kuwa hada wasu janar-janar su ma kuma har da waɗanda suke faɗa da ƙungiyar tadancin nan ta boko haram rahotanni sun ce jumlar jami'an soji 1,546 ne wannan sauyi ya shafa ciki kuwa har da wasu janar-janar 210 kanar-kanar 450 manjo-manjo 309 kyaftin-kyaftin 251 da kuma laftanar-laftanar 322 daga cikin fitattun jami'an sojin da wannan sauyin ya shafa dai akwai manjo janar fpaz wanda aka nada a matsayin kwamandan kasa na hare-haren nan na operation lafiya dole da suke fada da kungiyar boko haram da sauran kungiyar ta'addanci a yankunan arewa maso gabacin najeriya wannan sauyin da ya zo ne a daidai lokacin da kasar take ci gaba da fuskantar matsalar tsaro lamarin da ya sanya da dama suke kiran shugaban kasar muhammadu buhari da ya soya manyan hafsoshin sojojin kasar da sauran shugabannin cibiyoyin tsaro na kasar shugaba buhari da ya alkawarin cewa al'ummar kasar za su ga sauyi a wannan shekara ta 2021 a bangaren tsaro jamhuriyar musulunci ta iran ta sake jaddada muhimmancin aiki tare tsakanin kasashen yankin gabas tsakiya da asiya wajen fada da ayyukan ta'addanci tana mai kiran kasashen musulmi da su toshe duk wata hanyar da 'yan kungiyar takfiriya masu kafin ta musulmi suke samun taimako da goyon baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar yayin da yake allah wadai da kisan gillan da 'yan kungiyar ta dan nan ta da'i suka yi wa wasu masu haƙar ma'adinai 'yan kasar pakistan su sha ɗaya a lardin baluchistan na kasar mr khatib zade ya ce yana da kyau kasashen musulmi ta hanyar aiki tare a tsakaninsu su ba da dukkanin karfinsu wajen ganin bayan ƙarshen aƙidun da suke share fagen irin waɗannan ayyuka na ta'addanci. da kuma kawo ƙarshen duk wata hanya da waɗannan ƙungiyoyi na ta'addancin suke samun kuɗaɗe da taimako har ila kakakin ma'aikatar harkokin waje na iran ya kirayi ƙasashen musulmi da su ɗau matakan da suka dace wajen taimako da goyon bayan da wasu wato wajen kawo ƙarshen taimako da goyon bayan da wasu suke ba wa irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci a kwanakin baya ne da yan ƙungiyar ta'addanci nan ta da'i suka kai hari kan masu haƙar ma'adinai mabiya tafarkin shi'a hazara 'yan tsiraru a yankin a lokacin da suke barci inda suka tattara su da kuma kai su wani waje kafin suka kashe su memba a kwamitin shugabanci na majalisar dokokin kasar iran ahmad farhani ya bayyana cewa za a dakatar da dukkanin ayyukan bincike na jami'an hukumar kula da makamashin nukila ta duniya daga ranar 21 ga watan fabrairu matukar dai ba a ɗaukewa ƙasar ta iran takunkumi ba a cikin wato tashar nan ta al'alam ta ba da rahoton cewa a cikin wani bayanin sa da ya fitar a jiya memba a kwamitin shugabancin majalisar dokokin ta iran ya bayyana cewa tun bayan da iran ta rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya bangaren ɗaya ne kawai yake aiki da wannan yarjejeniyar shine kuwa bangaren iran ya ce wannan dai ba abu ne mai yiwuwa ba domin kuwa aiki da dukkanin bangaren yarjejeniyar yana akan dukkanin waɗanda suka rattaba hannu kai dukkanin kasashen turai ba su aiki da ko daya daga cikin alkawuran da suka aikata kamar yadda donald trump shugaban amurka ma ya fitar da kasar daga cikin jiniyar farhani ya ce zababban shugaban kasar amurka yana da wata da wato yana da wata ɗaya cikakke daga ranar da aka rantsar da shi kan ya janye dukkanin takunkumin da amurka ta kakaba wa iran a bangaren tattalin arziki kasuwanci musayar kudade ciniki da dai sauransu idan ko ba haka ba to aikin hukumar makamashin nukiliya ta duniya zai kawo karshe a cikin cibiyar nukiliya na kasar iran to masu saurari kare a sha'afa labaran duniyan nan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh a nan birnin tehran rahotanni daga kasar indonesia sun bayyana cewa wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 62 a cikinsa ya bace jim kaɗan bayan tashinsa daga filin jirgin sama na babban birnin kasar jakarta rahotanni sun ce ana tsoron cewa jirgin kirar boeing 737 mallakar kamfanin siriwijaya air ya faɗi ne cikin kogi bayan da aka daina jin ɗuriyarsa ta hanyar hanyarsa ta zuwa poitinak da ke yankin west kalimanta wasu kafafen watsa labarai dai sun ce akwai kimanin mutane 62 a cikin jirgin da suka hada da wasu yara su bakwai da kuma jarirai uku tuni dai hukunta a kasar suka ce an baza masu bincike don gano inda jirgin yake da ake zaton ya fado cikin kogi da ke wajen wasu majiyoyin labarai dai sun ce sun ji wasu majiyoyin da abin ya shafa suna cewa an gano burabusan wasu abubuwa da ake zaton na jirgin ne da ya fado. ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kasar spain ta fuskanci koma baya a ƙoƙarinta na ɗarewa kan teburin gasar league na la liga na ƙasar spain din. bayan da kungiyar kwallon kafa ta usasuna ta tilasta mata yin canjaras ba tare da jefa kwallo a raga ba wasan dai wanda aka buga shi cikin yanayi na sanyi mai tsanani ga kuma dusar kankara da take zuba dukkanin kungiyoyin kwallon kafan sun yakacin kokarin su wajen zura kwallo amma dai abin ya ci cira yayin wannan wasan dai yan kungiyar kwallon kafa ta real madrid din wato karim benzema da kuma kaftin din kungiyar sergio ramos sun sanya kwallaye a ragar ta osasuna to sai dai kuma alkalin wasa ya hana ƙungiyar ƙwallon kafa ta wasa suna ɗin dai wace ta buga wasanni goma sha ɗaya ba tare da ta yi nasara ba tana fuskantar kora daga rukuni na ɗaya na laligan a daidai lokacin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta madrid ɗin kuma take a matsayi na biyu da maki talatin da bakwai ƙasa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta atletico madrid wacce take kai kebirin to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron zu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki sada da mu a cikin shirin na muleka jaridunmu yau, wanda za mu leka muku jan da ake bugawa a da najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen mu na nahiyar afirka wanda ni muhammad amin ibrahim zan jagoranta tare da tahir amin raji kuma saurari buran fara tare da najeriya inda zamu mu zakulo muku jaridar ta premium times ake bugawa a najeriya inda kanar labaranta na farko da ta buga shine cewa za a iya hada lambobin waya bakwai da lambar katin zama dan kasa guda daya ministan sadarwa na najeriya isa fantami shine bayyana haka inda ya nuna cewa za a iya haɗa layukan waya daban-daban har guda bakwai da lambar katin zama ɗan ƙasa guda ɗaya kuma ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyi a wani shirin gidan talabijin ɗin channel da ke abuja da aka yi da shi ake mai tambayoyi kan yanayin yadda za a gudanar da wannan tsari na yi wa layukan waya rajista ya ci gaba da cewa mun riko wato mun kirkiro manhaja za a iya haɗa layuka bakwai da lambar ka na katin zama ɗan ƙasa nan take cikin sauƙi kuma mun yi hakan ne domin samun sauƙin alayuka ba tare da an wahala ba sai dai kuma idan aka sake saka dokar kulle a ƙasar nan wato a najeriya kenan to dole kuma jami'an hukumar wato nimc da sauran masu ruwa da tsaki a harkar su koma kan teburin tattaunawa domin sake bullo da wasu sabbin dabaru da za a ci da wannan aiki da na an kammala shi cikin nasara ba tare da bata lokaci ba to amin ibrahim kewa muna dauke da jaridu daban-daban daga kasashen masar da kuma sudan za mu fara da jaridar egypt daily wacce take cewa wato bangarori guda shida sun fara tattaunawa ko kuma sun koma teburin tattaunawa dangane da madatsar ruwan nan ta renaissance ta kasar habasha bangarorin kuma sun hada da masar din sudan ethiopia da kuma afirka ta kudu wacce take jagorantar wato zaman a matsayinta na shugaban kungiyar wato tarayyar afirka wannan tattaunawa tsakanin wa'annan kasashe dai zai dora ne akan wato taron su na karshe da suka gudanar a ranar hudu ga watan janairun da muke ciki taron zai tattauna wato dokokin da ake bukata kasar wato habasha ta tabbatar da su wajen amfani da ruwan madatsar ruwa ta renaissance to ni kuma bari in leƙa jaridar ta leadership inda wannan karan dai labarin yana da alaka da batun hare-hare da ake kai wani rashin tsaro a najeriya inda jaridar ta kawo labarin cewa mayakan kungiyar boko haram a najeriya sun kai a garin gujuba na jihar yobe sun tilasta mutane da dama daga garin tserewa da gidajen su ba shiri rahotanni da jaridar leadership din ta kalato sun nuna cewa gungun mayakan kungiyar ta boko haram sun kai hari akan karamar hukumar karamar hukumar gujibane ta jihar yobe kuma hakan ya sanadiyar tsere mutane da dama kana sun kona gidaje da makarantu da asibitoci da sauran wasu gine-gine na gwamnati har ila yau yan boko haram din sun yi awon gaba da wata mota kirar helix da motar ɗaukar marasa lafiya ambulance da ta ƙungiyoyi na masu zaman kansu kafin daga bisani kuma suka cinna wuta kan wasu muhimman gine-gine na gwamnati da suka da kamar makarantu asibitoci da dai makamantansu ya zuwa yanzu ba wani labari ko rahoto game da rasa rayuka ko jikatan wasu sakamakon wannan hari da 'yan kungiyar ta boko haram suka kai wasu are saboda yanayin lokacin da muke dauke da su da shi ba yawa za mu jarin za mu shirin a nan sai a wata sarar za ku ji mu dauke da su da dan shirye masu wurare a yi lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka saba a kowane ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonninku na gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malamin na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. A yau ina gaida kowa da kowa da abokan arziki na cikin gidan nan da ma masu sauraron tashar Iran. Ina gaida Mamman Bunya Yakuba Awashe, ina gaida Malam Bura Madan Baram mai sauraron ku ne, ina gaida kawuna Malam Suhu, ina gaida Abdulkadir ina gaida Malam Kayami Dumbaran ina gaida Malam Usman Bello ina gaida Malam Salihu Gashuwa mai magana Abba Ma'ami Dumbaran daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasan libya radio iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai magana sanusi madatai da magaran niger a yau na shigo shirin ne domin in mika sakon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin dubban masu sauraron ku na farko ina gaida isuhun madattai da magaram ina gaida adamu mai shago bakin sony dab da yake da magaram ina gaida mustapha rabilu wanda yake tumya daga karshe kai kanka ciyan shirin san barka ina gaida ka tashi lahiya daga mai sauraron ku sai musu madattai da magaram assalamu alaikum mawiyar jamhuriyar musulunci kuna magana da dawa na alhaji abdu daga da sinanja da wannan daman nake so ku bani dama in gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida ayuba wanda yake zanda gaida ina gaida sabo wanda yake kanya ina gaida bayu wanda yake kanya ina gaida isu dila mai nama wanda yake agades ina gaida bukar roga roga wanda yake agades niger tukar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke karɓar sakonnin ku na gaishe-gaishe to malami na gaba sai ka sha muje assalamu alaikum voh sunana isa jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar toro daya daga cikin 'yan ƙungiyar da alhairi muka zore shin jihar Bauchi. Bari na yi amfani da wannan damar in isar da gaishe-gaishe na zuwa ga Iliyasu Yakubu Diga Waitas Gadawo, Kadora Diga Gadan Hulanin Warji, Sakatare Inuwa Gote Gumawo, Alhaji Kabiru Highlanders da Isu madatai da Magaram, Isu Haruna Kariyan Nijar, Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, Malakawu Shatima wa Shakal da daukashin masu sauraro. Assalamu alaikum, Hausa, mai magana na kuna yau da kullum muji muhammadu wanda aka yi da suna muji soja mai adai da tsaho a nan zandar ina so yi amfani da wannan dama yanga da yan uwa da abokan arziki kamar su musa hariran asuba kashe mai sabko da makaram tahir m tahir jambulo kafural habibu tulaberi mr kadangare na agwa zandar akwai muhammadu zakin love agadas akwai alhaji bashir dan dada mai shago bakin likita dutse akwai audu mai tebur bakin likita dutse akwai wana nasiru mai kanti a dispensaire akwai sani gulli mai wanki a dispensaire ina gaida letoro mai bakin likita dutse akwai annabi mai tebur bakin likitar dutse akwai jihar malam ila bakin likitar dutse akwai gurgu jaho mai tebur bakin likitar dutse akwai sani mai nama bakin likitar dutse akwai sani letina mai gidan wanka bakin likitar dutse na gode mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja a nan zandar mai da sahu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu Hausa a Radio Ira. Mai magana shine Aliyu Nasara min Galaba. Gaisuwa mai yawa da shakka Malam Yakubu a Kaduna. Gaisuwa mai yawa da saka Salo Ahmad Lazare mai. Malam Musa a mai. Malam Imamu a abdul Abdulkadir da akawar Asha. Abdulrahman da akawar Asha. A madadin Malam Rawan wanda annan ga a niyamai a madadin shakka malam rewanu da ait ilori a madadin malam madu shakka malam manuru a nan gama dawa a madadin shakka malam sinisi a niyamai a madadin shakka malam gardi a niyamai a madadin malam hadi a niyamai a madadin malam hassan a niyamai a madadin yan uwa masu daraja gaba kiɗe na wannan majamu'a na miliyan hausa ina muku fata alkhairi kamar da kai makara assalamu alaikum muryar jamfuriyar musulunci ta iran mai magana isi ne maɗafi da magaram jamfuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamfuriyar nijar ina so ku ni dama in ɗanyi gashe gashe uwa da bukar ciki kamar suna kwame faci bakin ofital da magaram ina da miji soja mai adaidaita sauni da magaram baba ya gambo ina da musa dana asuba kashe mai sauko da magaram akwai mamman ya yakubu a washe akwai alarama da tsawa na shanya mai dubi ne wanda yake garin maɗafai ina da shugaba ila mai kanti da Garkin Daura akwai Hamidu kalallafu akwai Nasma Nasiru mai taurin barkono ta ina gaida ina gaida Umar Taku Kadamare akwai su Nushi Ma'atai ina gaida shi akwai su Musa na Talin Mahangi akwai Kado Diga ga dan Fulani Warji Isa Jika mai saje ina gaida Ali Yahya Jafar Mbu ina gaida Ilyas Yakubu Diga ita ga dau jihar Bauchi ina gaida Umar Baban Yasir gida akwai Bako Umar Kadulo Bukar Jifa akwai Ababin Dumbaran Jifa ina gaida Ilyas Prezi ra'ayin zuci wanda yake garin agadas Daga ƙarshe ina gaida yan garin Maɗaite baki ɗaya na gode biyu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaram Zanda da fatan alkhairi zuwa a gare ku. Zan kai sakon gaishe-gaishe zuwa 'yan uwa da abokan arziki Musa Hadaran Asuba da magaram Sabu lalam Lamde Tirfoliya Sani Sangwar Zandar Sani Alhaji Zandar ina gaida Shayabu a garin Kadamari. kadamari sani lega garin kadamari nura garin kadamari babaye lefe da magaram zandar basho mai shafshaf da magaram zandar mamman sani umaru fatan alkhairi zuwa a gare shi da magaram zandar tv gaskiya salamu alaikum mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da mushtaba adam duniyar a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suke da alaka da wannan yankin na yammacin asiya ko kuma gabas ta tsakiya to a yau za mu yi tsokaci ne akan halin da amurka ta shiga na hatsaniyar siyasa da kuma da shugaban ƙasarta mai barin gado donald trump ya yi mummunan ƙarshe a siyasance a wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar larabar da ta gabata magoya bayan shugaban ƙasa amurka mai barin gado wato donald trump suka yi cincirindo a bakin ginin majalisar dokokin ƙasar da aka fi sani da suna capitol wanda ya kai ga sun kutsa cikinsa da barnata abubuwan da suke cikinsa masu amfani da kuma yin awon gaba ma da wasu abubuwa da suke mallakin wannan gini mai tsohon tarihi har ila yau wannan kutsan da magoya bayan donald trump suka yi ya haddasa asarar rayuka da jikata wasu mutane masu yawa a ranar larabar da lamarin ya faru kafafen watsa labarun amurka sun ce mutane hudu sun kwanta dama sai kuma wani jami'in tsaro wanda aka tabbatar da rasuwarsa bayan kwana biyu daga afkuwar lamarin a tashin farko manazartan ƙasar ta amurka sun ɗora alhakin abin da ya faru a kan tsirarin 'yan tasha da kuma 'yan daba da kuma wato shi kanshi shugaban ƙasar ta amurka da ya jagoranci lamarin ta fuskar ingiza mutane sai dai a hakikanin gaskiya baya ga donald trump da akwai wasu fitattun 'yan siyasa a cikin ƙasar ta amurka waɗanda suka rika ingiza mutane kan cewa an yi magudi a lokacin zaɓe. da akwai manyan 'yan jam'iyyar republican da kuma 'yan majalisar dokoki da dattijai waɗanda sun rigaye Trump ma ingiza mutane da cewa abin da ya faru magudi ne sannan kuma suka buƙaci magoya bayansu da kada su aminta da sakamakon zaben. Da dama daga cikin 'yan majalisar dokokin da dattijai da aka harutsa da su a cikin ginin wato na Capitol a ranar larabar da ta gabata ra'ayinsu ɗaya da 'yan dabar da suka killace su su ne ma manyan waɗanda suka tunzura mutane da ake nuna cewa sun yi wa demokuraɗiyar ƙasar hawan ƙawara idan 'yan daba ta zauren gari banza hamma da masu aiki da masu matsayi za su ji shugaban ƙasa da wakilansu a majalisar dokoki da ta dattijai da kuma fitattun 'yan siyasa suna faɗin cewa an tafka magudi a cikin zaben ba za su gaskata kuma su kufula sannan su fito kan titi su yi bore har ta kai su ga mamaye ginin capitol da ake ɗauka a matsayin wani abu mai tsarki a demokuraɗiyyar amurka kuma maimakon a ce jami'an tsaron ƙasar sun kamo duk masu manyan mukami a ƙasar da suka taruruta wutar rikicin da tunzura mutane sai suka buge da kama wani sashe na mutane kaɗan waɗanda kamarori suka ɗauki hotunan su suna yin kutse a cikin gidan capitol bayan kuma waɗanda aka kama ɗin an kuma koruma wasu da kamar ta nuna su har yanzu trump da sauran masu jan wuya da suka rika ingiza mutane suna nan a sake ga misali rod Giuliani wanda shine lauyan Donald Trump ya kasance na gaba-gaba wajen ingiza mutane akan cewa zaben da aka yi yana cike da magudi har ta kai ga ya tona wani asiri wanda idan ba 'yan cikin gida ba ba su san da shi ba da yake faɗin cewa 'yan jam'iyyar democrat sun ƙware wajen yin magudin zaɓe kuma tun aro-aro suke yin haka a wata jiha daga cikin jihohin ƙasar sai dai daga lokacin da 'yan tasha da 'yan daba suka kutsa cikin ginin capitol wanda yake a matsayin saniya mai tsarki ga amurkawa sai ga Giuliani ya fito yana yin tirar da abin da ya faru da sukar waɗanda maganganunsa ne suka ingiza su suka shiga ciki yana cewa abin da suka yi ba daidai ba ne watakila trump ne bai rikida ya koma hawainiya ba domin ya tsaya a kan maganarsa ta farko ba tare da ya sauya ta ba har yanzu bai jin cewa abin da ya faru kuskure ne domin yana kan bakansa na cewa an yi masa magudi kuma an kitsa masa makarkashiya babban kuskure ne a ɗauka cewa abin da ya faru a ranar larabar da ta gabata wani kuskure ne da ya faru saboda shugaban kasar amurka donald trump ya yi wa magoya bayansa bayani sa'o'i kaɗan kafin su nufi majalisar dokokin kasar abin da ya faru wanda aka gani a cikin ginin majalisar dokokin ƙasa da kafin watsa labaru suka ɗauka tamkar hayaƙi ne da ya fito daga makera sakamako ne na tsarin amurka mai cike da nuna wariya da bambanci ga sauran al'umma da suke cikin ƙasar da kuma wato tsarin jari hujja mara tausayi wanda kaso ɗaya cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke rike da mafi yawancin arzikin wannan ƙasa. a tsakanin mutanen da suke goyawa shugaban ƙasa amurka donald trump baya da akwai ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi da wuce gona da iri da akwai masu ganin fifikon farin fata akan wani launi da ba su ba da akwai masu jin cewa fahimtar su ta addinin kiristanci ce daidai hatta bisa ta 'yan uwansu da suke kiristoci kuma ta kai ga wasu ba su shigar da 'ya'yansu ma hatta makarantun gwamnati saboda kada a cusa musu aƙidun da suke cin karo da wanda suka yi imani da su wasu kuma ƙungiyoyin irin waɗanda suka yi imani da bauta ne da son ganin cewa ina ma amurka za ta koma baya domin a sake bautar da baƙaƙen fata wasu kuma sun tsani baƙin haure ba su son ganin 'yan mexico da 'yan wasu ƙasashe sun samu gindin zama a cikin wannan ƙasa ta amurka mafi munin lamarin shine cewa waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke tare da donald trump a shirye suke su ɗauki makami su yaƙi domin kare aƙidun da suke ganin cewa dole amurka ta tafi a kansu gabanin zaben amurka an sha ganin wato rahotanni a kafafen watsa labaru daban-daban da suke nuna irin waɗannan mutanen suna yin tanadin makamai da kuma zama cikin shirin yaƙi cewa matuƙar trump ɗin bai ci zaɓe ba to za su jefa ƙasar cikin wato yaƙin basasa abin da mutanen duniya suka ga ya faru a ranar larabar da ta gabata a majalisar dokokin ƙasar shine hakikanin dimokuraɗiyyar amurka shine tsarin da ake yi wa kwaskwarima ta hanyar kafafen watsa labarai da shafa masa hoda da gazal da jan baki domin ɓoye muninsa na shekara da shekaru an ɗauki lokaci amurka tana haddasa rikice-rikice a ƙasashe daban-daban na duniya da sunan ƙoƙarin shimfiɗa dimokuraɗiyya sai dai wannan lokacin an samu yani mutum mai taɓin hankali kamar trump wanda ya bayar da damar bayanar haƙiƙanin abin da yake ɓoye a cikin ƙasar ta amurka shekara da shekaru. To masu sauraro za mu dasa a aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. Amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na fatawai musulunci tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصررو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم وننشري نامو نفتوي مسلمين idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri a kowane lokaci yana ƙoƙari ne ya fito da wasu fatawoyi musamman ta bangaren abin da ya shafi fikihu da kuma al'amura da suka shafi rayuwa ta yau da gobe musamman kuma fatoyin muna ɗauko fatawa ce wadda za a iya cewa sayidul qa'id aliyul khamina'i hafizahullah ya bayar dangane da wasu al'amura to a cikin waɗansu fatoyi da ya fito da su mun zaɓo wasu fatoyi guda uku a kan wasu al'amura waɗanda suke alaƙa da rayuwanmu ta yau da gobe misali wata fatawa dangane da sayar da abinci ko kuma wasu abubuwa da ake mu'amala da su wajen ci amma a bisa mazhaban ahlul baiti irin waɗannan abubuwa ɗin haramun ne bisa mashhur wato fatoyin mashhur na fukaha misali a ce an sami wani wanda yake sai da wasu abubuwa wanda shi wanda yake sai da wannan abubuwan ka iya cewa mabiyin mazhaban ahalbait ne ɗan shi'a ne shi to sai yake sayar da wasu abubuwa wanda a ci wannan abun haramun ne cinsa misali tarwada ko kuma duk wani nau'i na kifi wanda za ka iya cewa ba shi da wannan kaushi-kaushin baya din da ake kankarewa wato kenan ba shi da scale to shin irin waɗannan abubuwa ɗin da in aka ƙirƙirosu su aka kuma ƙididdigo su za a iya cewa a mazhaban ahalbeta haramun ne cinsu amma shi wannan sai je yake sana'arsa shine ya siyo irin waɗannan yana siyarwa waɗanda su a wajensu halal ne waɗanda zai siyarwa ɗin ahalin sunna ne su ko kuma waɗansu ne wanda ba ma musulmi ba su suke zuwa su saya amma baya sayarwa da mabiya ahalbeta domin tun da su a wajensu wannan haramun ne to idan muna so mu san fatwa shin irin waɗanda suke irin wannan sana'a ɗin suke siyar da abin da su a wurinsu ba ja'iz ba ba wato halal ba ne amma suke siyarwa da waɗanda su a wajensu halal ne shin irin wannan abun ya inganta ko bai inganta ba to fatawar da sayyidul khamenei hafizahullah ya kawo dangane da irin wannan abu sai ke cewa sayar da dukkan wani abu na abinci wanda za a ci idan ya kasance wannan abun da za a sayar ya zama haramun ne amfani da shi ko kuma cinsa to sayar da shi ma ya zama bai inganta ba wato ya haramta a sai da shi kenan kuma yake ƙari akan wannan fatawar ya ce kuɗin ma da mutum ya samu daga sayar da irin waɗannan abubuwa na haramun to wannan kuɗin shi kansa ba kuɗi ne na halal ba to kaga kenan wannan fatawa ce mai muhimmanci ta yadda duk waɗanda suke mabiya ahalul baiti in suka ga suna sayar da wasu abubuwa waɗanda a mazhabansu wannan abin cinsa ba halal ba ne to bai inganta su sayarwa da waɗansu mutane ba ko da ko waɗanda su suke amfani da su su a wajen su halal ne ahalin sunna ne su za su iya cin tarwaɗa da sauran abubuwa to kuma wasu wannan ina kawo misali ne da tarwada saboda wani misali wanda amma akwai abubuwa da dama waɗanda ba mu da lokacin za mu ta kakkawo wannan wannan ya kamata mai neman kutsawa cikin bincike ya koma babin at'ima wal ashruba ya samu abubuwan da zai gani wanne ne haramu wajen ci to bai inganta ba wannan to sai wata fatuwa ita ma dangane da wani abu wanda shi ma za mu iya cewa ya shafi rayuwar mu ta yau da gobe shine cewa sayar da waɗansu abubuwa waɗannan abubuwa ɗin musamman dai a ce kamar za ka iya ɗaukan fina-finai musamman mu yanzu da taraja a wajen eh, kalle-kallen fina-finai fina-finan indiya ne fina-finai ne ga suna na china na korea na america fina-finai dai ga sunan fina-finai daban-daban hatta fina-finan hausa din ma to idan aka samu fina-finai shi mutum sana'arsa shine ya dinga sai da fina-finai ko kuma ya dinga ba da haya na fina-finai to amma abin da yake tattare da wannan fina-finan a cikinsu akwai waɗansu waƙoƙi waɗanda suke haramun ne to menene hukuncin irin sayar da irin wannan fina-finan ko kuma menene hukuncin baya da haya ga mutane suna jiya suna zuwa su gani su dawo su dan baka kuɗi ka ba su haya su dawo su baka kuɗi su dawo maka da shi gobe ko jibi wato ko dai sayar da shi ko kuma hayarsa to sayidul khamenei dangane da irin wannan sai yake cewa a bisa fatawarsa idan har ya kasance wannan waƙoƙin da ke cikin irin wannan fina-finai ɗin waƙoƙi ne waɗanda in ɗan adam ya ji su tabbas za su nesanta shi daga Allah za su nesanta shi da tunanin Ubangiji za kuma su nesanta shi da daga dukkan wasu abubuwa na kyawawan ɗabi'u bayan haka ma za su wato gadar masa da su tayar masa da sha'awa su ainihin jashi zuwa tunani na yadda zai kasance ya aikata wasu abubuwa na sabo to irin waɗannan fina-finai ɗin wato su ne ake ce masu fina-finai na lahawo kenan to fatawarsa anan sai ya ce haramun ne sai da su haramun ne kuma bayar da ainihin haya ɗinsu saboda haka dukkan wani kuɗi da za ka samu ta wannan bangaren kuma shi ma wannan kuɗin bai inganta kai amfani da shi ba domin ba halal ba ne wannan ita ce fatuwan saidul khamil ai hafizahullah dangane da irin waɗannan fina-finai saboda haka ya danganta ga mutum shi ya yi kiyasi ya gani wani irin fim yake sayarwa waɗanne kuma irin fina-finai yake ba da hayarsu idan a ciki akwai waƙoƙi ko wasu abubuwa a ciki waɗanda lallai suna nisanta mutum daga allah suna nesanta mutum daga kyawawan ɗabi'u suna gadarwa da mutum sha'awa maras azanci da kuma sanya shi ya kutsa cikin zunubai to sayar da irin waɗannan fina-finai lallai bisa fatawa ɗin sayidul khamenei haramun ne to wannan kenan to bari mu karkare da wata fatawa wadda shi ma sayidul khamenei ya fito da ita wannan fatawa ta shafi al'amari ne da ya shafi ajiye karnuka a gida menene hakikanin mutum misali karnuka muna da kare kala-kala ajiye kare bisa nau'i kala-kala akwai kare wanda mutum zai iya ajiye shi domin ya zama mai yi masa gadi akwai kare wanda ake ajiye shi domin ya zama kare ne na kiwo wanda mutum zai iya amfani da shi yana ainihin kiwo akwai kuma kare na farauta to wayannan karnuka nau'i uku fatawan saidul khamenei yake cewa idan mutum ya ajiye waɗannan karnuka irin wannan ko dai kare ne na gadi mai gadi ko kuma kare ne na farauta ko kuma kare ne wanda yake ana amfani da shi domin ya kasance wajen kiwo ya ce in aka ajiye su a gurin da suka cancanta ajiye su na dabbobi ya ce wannan ba matsala amma sai yake cewa bisa fatuwansa kaga fatuwansa kenan ya ce ba matsala inda dai irin waɗannan kuma ajiye su a ajiye su gurin da suka cancanta a ajiye dabbobi tunda su dabbobi ne ice in aka yi haka wayannan ba matsala to amma yake cewa bai inganta ba ya kasance an ajiye kare ta yanda zai zama ajiye wannan gurin ya yi daidai ne da wasu al'adu irin na turawan yammacin duniya duk wanda ya zo ya ga wani abu ne irin abin da ya zama na wani al'adu ne na turawan kasashen yamman duniya irin wannan ajiye kare din irin wannan yanayin ya ce lalle wannan al'amarin a yi kokari a nisanci haka domin wannan al'amari ne wanda zai zama wajen yada al'adun turawan yammacin duniya sannan akwai kuma wasu ma cututtuka da mutum za su iya gadar masa shi yasa yake cewa lalle wannan al'amari abu ne wanda ya kamata a nisance shi a yi nisa daga irin waɗannan al'amura to alahiyar waɗannan su ne fatoyin sayidul khamenei dangane da wa'in abubuwa guda uku tun da wa'in abubuwa guda uku za mu duba mu ga cewa duk abubuwa ne da suka shafi rayuwar mu ta yau da gobe to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu zo da wasu fatoyi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda matsalar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma ke janyo ƙarancin abinci a ƙasa da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa yake cewa matakin samar da abinci da adana shi ta hanyar tattalinsa yana daga cikin hanyoyin wadatarsa a ƙasa kamar yadda tallafawa manoma a fagen aikin nomarsu ke ƙara ƙarfafa ƙasa wajen samun wadatar abinci da samun sauƙin farashinsa hakanan samun wadatar abinci a ƙasa ke ba da gagarumar gudumawa wajen bunƙasan kasuwancin cikin gida da ma na ƙasashen waje sakamakon haka yawaitar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan manoma a najeriya suke yin gagarumar tasiri wajen bullar karancin abinci da tsadarsa a yankin arewacin kasar sanya hannayen jari sun yi ƙasa musamman a fagen harkar noma a Najeriya sakamakon tashe-tashen hankula da suke faruwa a ƙasar musamman a shiyar arewacin Najeriya ƙasar da ke ɗauke da mutane kimanin miliyan ɗari biyu a hirarsa da manema labarai Kabir Ibrahim shugaban ƙungiyar manoma a Najeriya ta AFAN yana cewa yawaitar tashe-tashen hankula da rashin tsaro sun janyo bullar rashin wadatar kayayyakin abinci da wadatar su a ƙasa. hakika ana kai hare-hare kan manoman abinci a sassa daban-daban na najeriya kama daga kungiyoyi masu kishin addinin islama ko masu sace mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ke ƙara gurgunta harkar noma a ƙasar hari na baya-bayan nan shine wadda aka kai kan manoman shinkafa a ranar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 ta gabata inda wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar boko haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen kwashebe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla ɗari da goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da arba'in ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya tarwatsa mutanen garin inda da dama suka ɓace a wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewar tashe-tashen hankula da suke faruwa a najeriya musamman a shiyar arewacin ƙasar suna matsayin babban kalubale a fagen samar da abinci a kasar baya ga matsalar canjin yanayi da kuma matsalar cutar corona da ta kunno kai duk waɗannan matsaloli suna matsayin babbar barazanar bullar yunwa a shiyar arewacin najeriya kamar yadda rahoton ya kara da cewa a halin yanzu haka wasu yankunan arewacin kasar suna fama da matsalar karancin abinci baya ga tsadarsa a kasuwanni baya ga hare-haren wuce gona da iri na masu tsananin kishin addinin islama musamman kungiyar boko haram da masu sace mutane domin neman kuɗin fansa inda suke sace manoma da suka fita zuwa gona a bayan gari najeriya ta daɗe tana fama da matsalar rikicin manoma da makiyaya duk waɗannan suna daga cikin matsaloli da suke janyo karancin abinci a ƙasa saboda makiyaya suna sake dabbobinsu domin yin kiwo a cikin gonakin manoma inda suke cinye tsiro tare da lalata shuke-shuken da aka yi dangane da matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa a shirar arewacin najeriya kabir ibrahim shugaban ƙungiyar manoma ta najeriya ta afan yana bayyana cewa matsalar sace sace mutane da ta hada da manoma da suke tafiya gona ta haifar da barazanar ƙarancin abinci ga miliyoyin 'yan Najeriya saboda a halin yanzu yana wahala a samu manoma su tafi gonakinsu cikin sauƙi a yankuna da dama na ƙasar. kabir ibrahim ya kara da cewa a jihohin da suke noman hatsi kamar zamfara katsina da kaduna yan bindiga masu dauke da makamai suna karban kudade daga hannun manoma kafin ba su damar girbin amfanin gonarsu kamar yadda irin wannan masifa ta yi kamari a jihar katsina da kaduna wuraren da sace mutane domin neman kudaden fansa daga kudi naira miliyan daya zuwa sama inda ba da wannan kuɗaɗe ke cinye kashi 40 cikin 100 na kuɗaɗen da manoman za su samu daga amfanin gonar da suka girba wani shahararren manomi a jihar zamfara alhaji nuhu dan sadau yana bayyana cewa a wasu wurare ma 'yan bindigan suna karɓe gonar ce daga hannun manoma a jihar zamfara misali idan manomi ya samu amfanin gona buhun masara ɗari biyu, za su umarce shi da ya je ya sayar da buhu talatin zuwa hamsin ya kawo musu kuɗin kafin su bar shi ya kwashe sauran abin da ya rage a gonar tabbas baya ga babbar matsalar da hare-haren 'yan bindiga suke haifarwa a fagen hauhawar farashin abinci a najeriya musamman a shekara ta 2019 hakanan matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na rufe kan iyakokin ƙasarta domin daƙile safarar shinkafa da sauran kayayyaki zuwa cikin ƙasar ya haifar da tashin farashin abinci daga kashi 17.4 cikin 100 a watan oktoban shekarar da ta gabata wanda shine tashin farashi mafi muni a tarihin ƙasar a tsawon cikin shekaru uku. gefe guda kuma kwamitin kula da harkokin kuɗaɗe a najeriya ƙarƙashin babban bankin ƙasar a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ya gabatar da cewa rashin tsaro shine umul haba'isin ci gaba da samun bullar ƙarancin abinci da hauhawar farashi a ƙasa a nashi ɓangaren shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari a irin siyasar sa na ganin ya taimaka wa najeriya domin wadata kai da abinci musamman matakin rufe kan iyakokin ƙasar ya taimaka wajen ƙara taɓarɓarewan wadatar abinci abinci tare da tashin farashinsa a ƙasar tun a shekara ta 2015 shugaba muhammadu buhari ya bullo da shirin inganta aikin noma a cikin gida ciki har da ƙarin haraji kan hatsin da ake shigo da shi cikin ƙasar tare da toshe hanyar samar da canjin kuɗaɗen waje daga ɓangaren gwamnati cikin sauƙi ga manoma domin shigo da abinci kuma ya kafa asusun shiga tsakani na kuɗi naira biliyan 200 ga manoman shinkafa a cewar sashen noma na ƙasar amurka najeriya najeriya ce ƙasa ta biyu mafi girma wajen shigo da shinkafa cikin ƙasarta a duniya bayan ƙasar china Rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ya bayyana cewa a ranar 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 da ta gabata wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen Kwashobe da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno da ke shira arewa maso gabashin Najeriya inda su kashe mutane akalla goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane fiye da arba'in ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da rarraba kansu da gangan jikinsu kuma farmakin ya tarwatsa mutanen garin inda da dama suka ɓace har ila kamfanin dillancin labaran afp ya watsa rahoton cewa wasu 'yan bindiga sun kashe manoma tara tare da yin garkuwa da mutane goma sha biyu bayan da suka buɗe musu wuta a gonakin da suke ƙauyukan jihar borno a shera arewa maso gabashin ƙasar najeriya wasu shaidu sun bayyana cewa mayakan sun shiga ƙauyen mamanti ne inda suka buɗe wuta kan manoma da ke ayyuka a gonakinsu kuma a wancan lokaci mayakan ƙungiyar boko haram sun zafafa kai hare-haren wuce gona da iri kan mazauna garin mamanti tare da kashe mutane da satar shanu Wasu majiyoyi suna zargin kungiyar Boko Haram da kaddamar da hare-hare kan manoma a matsayin ɗaukan fansa kan yadda suke fallasa maɓoyarsu ga jami'an tsaro. A misali matsalar da ke haifar da bunƙasar harkar noma a Najeriya akwai rikicin Fulani makiyaya da manoma kamar yadda muka bayyana a baya. Kan haka rundunar 'yan sandan Najeriya a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ta sanar da cewa mutane hudu ne suka rasa rayukansu inda wasu da dama suka jikkata sakamakon hali da makamai da makiyaya fulani suka kai kan ƙauyen sabon daga da ke karamar hukumar basso a jihar naija arewa maso tsakiyar najeriya fulani sun fafata ne da jama'ar ƙauyen inda daga baya 'yan sanda da dattijan ƙauyen suka shiga tsakani kakakin rundunar 'yan sandan jihar naija na wancan lokaci ya tabbatar da afkuwar lamarin wanda fulani suka farma garin gabagi kuma shugabannin kowane bangare suka kira taron gaggawa don magance kai harin ramuwar gayya duk da tsohon bakin jami'an tsaro amma har yanzu ana samun hayaniya tare da zaman ɗaɗɗar a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin samunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu tayar ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.